Fitaccen jarumi a masana'antar Kannywood Yakubu Muhammad ya ce a shirye yake ya biya kuɗin karya yarjejeniya da masu shirya fim mai taken Fatal Arrogance matukar sun amince za su cire ɓangaren da ya fito a cikin fim ɗin. A wata zantawa da gidan rediyon BBC Yakubu Muhammad ya ce ya yi matukar nadama da ya amince ya fito a cikin wannan fim ɗin. ya kuma ce tuni ya sanar da mai shirya fim ɗin cewa ya cire bangaren da ya fito a ciki kuma a shirye yake ya biya kuɗin karya ka'idar yarjejeniyar da suka yi Yakubu Muhammad ya ce, ko kaɗan bai san cewa wani ɓangare daga cikin fim ɗin zai jawo hargitsi ba. Yakubu Muhammad dai ya fito ne sau shida kacal a cikin wannan fim ɗin kuma aka harbe shi har ya mutu. Fim ɗin da aka fitar da tallansa ya bayyana yadda rikici ya kaure tsakanin mabiya shi'a da sojoji a garin Zaria da ke jihar Kaduna. A cewar Yakubu Muhammad, tun da fara a labarin fim ɗin bai ga inda yake da alamar cin zarafin addini ba, sai daga bisani ya ga saɓanin hakan. Hakan ne ya sa yake son ya janye kansa daga cikin wannan fim ɗin gaba ɗaya.